Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau talata 31 ga watan Oktoba na shekarar 2023 Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su gasar sarfili da kanin labarai. Dakarun Isra'ila da tankunan yaƙi sun ƙara zurfafa zuwa arewacin Gaza a ranar Litinin inda suka faɗar sa a yankin Falastinu. Fararen hula a zirin Gaza na fuskantar hukuma tare da tilasta musu ƙauracewa gidajensu a cewar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya. daga nan za a ji cewa rikici da karuwar tashe-tashen hankula sun da mutane miliyan shida da dubu 6,900 a jamhuriyar demokaradiyyar Kongo. kanin labaran duniyar kenan a cikin shirin namu ne za ku ji cewa gwamnan jihar Borno Farfesa baba gana Umar Zulum ya kuka kan halin da sansanonin 'yan gudun hijira na jihar ke ciki. We want you to partner with the federal government for to close this Ce muna so mu hana gwiwa da ku don mu rufe sauran sassanin 'yan gudun hijira a garin Maiduguri. Idan ma haka ba, sauran mutanen za su iya shiga kungiyoyin isuwa da Boko Haram. Bayan nan za ku ji cewa hafsan hafsoshin sojojin ƙasa na ƙasar Kamaru, Captain General Rainy Cloudy Meka, ya ce ya gamsu da aikin sa ido da jami'an tsaro ke yi a arewa mai nisa na ƙasar, amma wasu na cewa al'adar na idan bako ya zo a sanar da mai anguwa dole shi kuma in wani abu ne aka nema a sama kuma zai ba da bayani ya zamantowar gwamnati ba su fiye damuwa da wannan abubuwan ba Kama kowace ranar Talata yau ma muna tafi da shirin tsaka mai wuya da Aliyu Mustapha Sakko take gabatarwa. inda shirin na wannan makon zai duba hukuncin da kotun kolin najeriya ta yanke tsakanin shugaba bola tinubu da atiku abubakar amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga labaran duniya dakarun isra'ila da tankunan yaƙi sun ƙara zurfafa zuwa arewacin gaza a ranar litinin inda suka faɗa dakarunsu a yankin falastinu a daidai lokacin da ƙasashen duniya ke kira da a kare fararen hula rundunar sojin isra'ila ta faɗi jiya litinin cewa an sako wata mace sojan da ke hannun mayakan hamas a farmakin da suka kai ta ƙasa kuma tana cikin ƙoshin lafiya ba a dai bayyana ƙarin bayani ba tun da farko dai yayin da ake ci gaba da goza faɗa a yankin Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya Allah wadai da farfaganda wani faifan bidiyo da kungiyar Hamas ta fitar a ranar Litinin da ke nuna wata mutane uku da aka yi garkuwa da su a harin da aka yi Isra'ila a ranar bakwai ga watan Oktoba. A cikin sanarwar tasa, Netanyahu ya bayyana mutanen uku da aka yi garkuwa da su da suna Elena Trupanov da Daniel Aloni da Raymond Kresh. a ɗaya bangaren kuma shugaban hukumar majalisar ɗinkin duniya da ke taimakawa falastinawa ya faɗa ji litinin cewa fararen hula a zirin gaza na fuskantar uba tare da tilasta masu ƙauracewa gidajensu yayin da isra'ila ta ƙaddamar da yaƙi da hamas tsarin tsagaita wuta na jin kai cikin gaggawa ya zama al'amarin rayuwa ko mutuwa ga miliyoyin mutane shugaban hukumar phil lazarini ya faɗa taron gaggawa na kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya kan halin da ake ciki makoma falastina da isra'ila sun dogara ga ta wuta hukuncin gama gari da tilasta gurin hijira na iya sauyawa zuwa laifukan cin zarafin bil'adama da laifukan yaƙi lazarini ya shaida majalisar a wani taro ta faifan bidiyo da aka yi daga aman babban birnin kasar jordan cewa ya kaɗi matuƙa da mummunan harin da hamas ta kai isra'ila ranar bakwai ga watan oktoba da kuma ci gaba da hare-haren bamamai da sojojin isra'ila ke ci gaba da kaiwa a zirin Gaza. An kai wa dakarun Amurka a Iraki da Siriya hari da jirage marasa matuƙa ko rokoki aƙalla sau 24 a cikin 'yan kwanakin nan. Ciki har da akalla hare-hare uku da aka kai ranar Litinin a cewa jami'an tsaron Amurka. Aƙalla biyar daga cikin waɗannan hare-hare an ƙaddamar da su ne bayan dakarun Amurka. Suka kai hari a wasu cibiyoyi biyu a gabashin Siriya dakarun kare juyin juya hali musulunci na Iran da wasu kungiyoyin da ke alaka da suke amfani da su a safiyar ranar juma'a babu ɗaya daga cikin har-harin da aka kai tun bayan harin ramuwar gayyar amurka ta kai ranar juma'a da ya haddasa asarar rayuka ko barna a cewar jami'an tsaro harin na baya bayan ranar litinin ya yi amfani da dokoki da dama wajen kai hari kan sansanin soja na al-assad da ke yammacin iraki kamar yadda wani jami'an tsaro ya shaida murya amurka bisa sharaɗin a sake sunansa saboda dalilan tsaro. To madalla an jima kaɗan sarfilo zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umar Zulum ya ce idan ba a kwashe sauran 'yan gudun hijira da ke jihar Borno zuwa garuruwansu na asali ba, wasu daga cikinsu na iya shiga ƙungiyar Boko Haram ko ISWAP da ke addabar wannan shiyar. Gwamnan ya bayyana haka ne yayin da yake karɓar bakuncin hukumar bunƙasa arewa maso gabashin Najeriya da ta kai masa ziyara. Gwamnan dai ya koka kan halin da sansanonin 'yan gudun hijira ke ciki a ƙananan hukumomin jihar. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda biyu. gwamnan jihar borno professor babagana umar zulum ya ce idan ba kwashe sauran yan gurin hijira da ke jihar borno ba wasu daga cikinsu na iya shiga kungiyoyin boko haram ko isuwa da yanzu haka ke addaban wannan shiya gwamnan ya dai bayyana hakan ne lokacin da hukumar bunkasa shi arewa maso gabacin najeriya suka kai wasu ziyara a ofishinsa da ke garin maiduguri and therefore we want the intervention of the north east development commission we want you to partner with the state government for us to close camps otherwise many of the people will decide to join isuwa ban boko haram ya ce ya kamata hukumar ta hada hannu da gwamnatin jihar borno don kwashe sauran yan gurin hira da suka rage a jihar borno a mai da su garuruwan su na asali ya ce muna so mu hana gwiwa da ku don mu rufe sauran sansanin yan gurin hijira a garin mai maiduguri idan ma haka ba sauran mutanen za su iya shiga kungiyoyin isuwa da boko haram ya ce waɗannan mutanen da suke sansanin yan gurin hijira abu ne mai tada hankali kwarai da gaske a rumu. The map of Nigeria is very important to all of us. Borno state is bordering Chad, bordering cameroon a niger ya a tazawirin najeriya jihar borno na da mahimmanci sosai don jihar borno ne karya wannan shiya da ke makwabta da chad da kamaru da kuma niger yace ce kan iyakokinmu a buɗe suke ya inganta tsaro a shiyar arewa maso gabacin najeriya kamar inganta tsaro ne a dukkanin kasar while northwest and north central and others are speaking about banditry kidnapping and others ours is boko haram and iswa ya ce yayin da northwest da north central ke kukan garkuwa da mutane da sauran sauransu ya ce namu boko haram ne da iswap ya ce dole magance wannan matsala ba dan jihar borno ba kawai ya ce a shekarar 2026 muna da matan da suka rasa majajensu fiye da 27,000 da kuma yara marayu da suka rasa iyayensu fiye da 50,000 wannan girgiga ne na hakikan ya ce a borno kawai a shekarar dubu biyu Ko mutanen da aka tarwatsa kimanin miliyan uku da dubu ɗari biyar da aka raba su da gidajensu duk da cewa mun da wasu garuruwan su na asali amma duk da haka muna da 'yan gudun hijira fiye da miliyan ɗaya wanda suke sansanin 'yan gudun hijira gwamnan ya ce akwai ruwan karuwanci a sansanin 'yan gudun hijira akwai kuma haihuwa barkatai ba tare da kulawa ba a sansanin 'yan gudun hijira a sannan akwai shaye-shayen kwayoyi a sansanin 'yan gudun hijira. We have to stop the younger ones to be recruited into Boko Haram and Iswa. Otherwise, in the near future, sector. Eh, the entire Nigeria will be wiped out of the Wannan ya ce ya kamata yin koro don dakatar da matasan mu shiga kungiyoyin Boko Haram ko Iswa idan ma haka ba wani lokaci mai zuwa za a iya batar da Najeriya a cikin taswiran kasar. Kuma manajin darakta na hukumar bunƙasasshiyar irin wasu gabacin Najeriya Dr. Muhammad Lakali cewa ya yi. So board decided to give a grant of 2 billion naira to support the traders in taking off their business. Ya ce akwai matsaloli da aka fuskanta 'yan watannin baya na haka suke yanke hukuncin cewa za su bada gudunma naira biliyan biyu da 'yan kasuwan da wuta ya ba farna kwanakin baya da kuma aka sake bude kasuwar a ranar litinin da ta gabata haruna dauta biyu muryar amurka daga maiduguri a Najeriya. a gaida haruna daudabi da wannan rahoton Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga Sarfili ya dawo da labaran duniya kashi na biyu. rikici da karuwar tashashen hankula sun ritsa da mutane miliyan shida dubu ɗari tara a jamhuriyar demokaradiyyar congo galibinsu a gabashin ƙasar in kuma hukumar kula da hijira ta duniya iom a ranar litinin Shekarar rikicin 'yan tawaye da kuma bala'o'in da ke faruwa sun taimaka wajen rura wutar rikicin jin kai mafi girma a duniya galibi waɗanda aka tilasta barin gidajensu na zaune ne a lardin kibu ta arewa da kudancin kibu da ikiru da kuma tanganyika a cewar bayanan majalisar ɗinkin duniya ta tattara a arewacin kibu kadai mutane sama da miliyan ɗaya ne suka rasa matsugunan su sakamakon rikicin da ake fama da shi da kungiyar 'yan tawayen m23 karkashin jagorancin tutsi in ji iom bankin duniya ya ce muddin tashin hankalin isra'ila da hamas ya faɗaɗa to za a jefa farashin mai cikin wani yanayi da bai taɓa shiga ba wani binciken kasuwa da bankin ya ya gano cewa illar farashin man zai fuskanta zai takaita idan rikicin bai faɗaɗa ba amma ya ce hangen farashin kayayyaki zai hauha cikin sauri idan rikicin ya ƙaru akwai barazana biyu ga kasuwannin mai daga mamayar rasha da ke ci gaba da yi a ukraine da rikicin gabas tsakiya masana tattalin arziki na bankin duniya sun ce a ranar litinin sauyi ga farashin man fetur zai iya sa farashin kayan abinci ya tashi a yankunan da ta nike fama da karancin abinci daga ƙarshe ƙasar kanada ta karba akalla 'yan gudun hijirar afghanistan dubu arba'in waɗanda suka tsere daga mamayar da ƙungiyar taliban ta yi wa ƙasarsu tun daga shekarar 2021 tare da taimakawa gwamnatin firaminista justin trudeau ta cika alkawarinta in ji ministan kula da shige da fice na kasar a ranar litinin tun bayan da taliban suka karbe iko da afghanistan miliyoyin 'yan gudun hijiran afghanistan suka tsere zuwa kasashe makwabta kamar pakistan da iran da uzbekistan an kuma kwashe 'yan gudun hijira da dama zuwa kasashen yammacin duniya ciki har da kanada a cewa hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahoton mu na biyu daga ƙasar Kamaru, inda hafsan hafsoshin sojojin ƙasa na ƙasar, laftan Janar Reni Claudi Meka, ya ce ya gamsu da aikin sa ido da jami'an tsaro ke yi a arewa mai nisa. manufar wannan ziyara ita ce duba aikin don kimanta kwazon da dakarin ke yi zuwa yanzu a lokacin ziyarar ya isa ofishin kwamandan haɗin gwiwar ƙasa da ƙasa da ke marwa da mora domin gana wasu da hafsoshin sojojin da ke kula da rundunar ga rahoton da wakilin muhammad rabiu ya aiko mana daidai lokaci da ake ci gaba da yin garkuwa da mutane a arewa maso yamma da kudu maso yamma tare da lura da yanda aljihun adawa a arewa mai nisa ke ci gaba da yi Laftanar Janar Rene Claude Meka ya yanke shawarar tinkarar wannan yanayi mai cin karo da juna da kuma rufe shafin na dindindin. Wannan ziyarar wani bangare ne na operation bayyana. Mai girma janar zai gani a zahiri irin aiki tukuru da jami'an tsaro suka yi domin gamawa da waɗannan 'yan bindigan a yanzu dai batun boko haram mun baro shi a baya. matakai masu tsauri daga rundunar tsaro da ke bukatar haɗin gwiwa ta gaskiya daga jama'a suna da muhimmanci domin kawo ƙarshen wannan lamarin Hassan Garba yana mai cewa. Akwai matsalan da muke samu a kasuwa na al'adunmu na da da muka bari. Ba koshe zo gari mai anguwa bai sani ba, jauro anguwa bai sani ba, waye bai sani ba, kawai shi mu ga mutum katsam. Wannan matsalolin muna samun shi ko a kasuwa. A kasuwa shi ka ga mutum ya zo ya ajiye ma posa, ya ce ma ajiye min posa nan daga baya shi wani ya zo ya ce ma a posa nan nawa ne. Kace masa to ba damuwa tun da yake posa nan naka ne wani ne ya zo ya ajiye. Amma mu jira in ya dawo ka kama shi ka dauki posan ka. Sai ce ma abu haka kaza da abu haka kaza da da abu kaza ne a ciki ka ce masa a'a za mu tafi gurin hukuma in ka ce masa za ku tafi gurin hukuma sai kama hanyarsa kawai ya ce to a da na gane abina da abin da yake ciki bari han dauka an tafi mutum in ya sauko gari ko anguwa ko kasuwa in ba ko ne shi a nemi sanin shi waye me ya kashi me ya zo nema guguwar rashin tsaro ya yi tasiri akan ayyukan yawon bude ido duban yanda maharan suka samu mafaka abin da ya talauta mazauna mugudi da kewayenta arewa mai nisa alhaji ahmad tijjani ya ce gaskiya masu angonni su suke da iko suke da karfin fada suna kasan sarakuna yanzu kuma ya zamanto hukumomi sun shiga suka rage ma masu angonni karfi ya zamanto kuma wannan tsohuwar al'adan na idan bako ya zo a sanar da mai anguwa dole shi kuma in wani abu ne aka nema a sama kuma zai ba da bayani ya zamanto wani gwamnati ba su fiye damuwa da wannan abubuwan ba yankin arewa mai nisa na kamaru wurin yawon bude ido ne aiki da ke samar da kuɗin shiga ga al'umma mafi yawa na yankin. Wannan ziyarar ta Janar za ta ƙara haɓaka harkokin kasuwanci da ya girgiza. Muhammadu Rabiu Ɗanba, muryar Amurka daga nan ga wandere, cibiyar azamawan Kamaru. To madalla a gaida muhammadu Rabiu. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron tashar mu ta BOA Africa a kan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafinmu na intanet a boahausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Saka mai wuya. taron manema labarai da ya shirya tsohon mataimakin shugaban kasa kuma dan takarar shugaban kasa a inuwar jam'iyyar pdp a zaben shekarar 2023 atiku abubakar ya ce ya yi allah wadai da hukuncin da kotun koli ta yanke game da kalubalantar sahihancin zaben na shekarar 2023 inda suke zargin an tafka magudi. ya da kotu na koli da suka yi kuma ma ban ji ma wanda ya ba mata ba har hatta ma ita jam'iyyar da take mulki ban ji abin da ta fara a kai ba na yabo don haka mun yi Allah wadai da wannan shirya da aka yi ko kuma hukuncin da aka yanke tun da ba gaskiya ba adalci a ciki tsohon mataimakin shugaban kasa na najeriya kuma wazirin adamawa alhaji atiku abubakar kenan a lokacin da yake bayyana a gaban 'yan jaridun duniya domin bayyana martaninsa ga hukuncin da babbar kotun kolin najeriya ta yanke inda ta bada nasara ga shugaba ahmed bola tinubu da jam'iyyarsa ta apc akan kalubalanta da shi a tiku yake yi wa zaben da aka shi tinubu a zaben shekarar 2023 na shugaban kasa to mun gode wa rukaya basha da ta aiko mana wannan kalaman nashi to yanzu bari mu kawo muku wasu ra'ayoyi na daban game da wannan hukuncin kuma magana a nura abubakar waziri a abubakar dama ya tafi kara ne a fahimta na ya yi kara ne a kan wannan yaƙi da yake yana faɗan dm ne saboda ya riga ya hango cewa 2027 idan allah ya rama da lokaci mana raye to sa ta pdp ba za ta sake zai shi takara ba alamu sun nuna haka dalilai na anan shi ne jam'iyyar pdp ta ba shi dama har sau biyar bai kama ta wannan kujera ba to shi ne wannan karo yake ganin dare abin da zai yi ko zai iya amfani da wata dama ya karɓi wannan kujera a kotu sannan kuma Allah bai bashi wannan iko ba ina kira kuma daga su wannan jam'iyyar adawa in dai har dan Najeriya suke yi dan talaka suke yi kiran da zababban shugaban kasa musu Bola Tinubu a zo a haɗu a kai a haɗu ga baki ɗaya a ce da ƙasa gaba su abin da ya kamata su yi nazari a kai kenan ba sai ne kana zama a kujerar shugaban ƙasa za ka ba da gudunmawa ba. a suna da Yunus Tanko ni kakakin jam'iyyar nan ta labour party da tafiyar peter obi da datti baba ahmed to alhamdulillahi mun je kotun koli da kotun allah ya isa a kuma sun riga sun abin da suke so su yi kuma kuma mun ce allah ya isa To yanzu bari haɗa ku da wakilin na Abuja Nasiru Adamu Ilhikaye da ya gayyato lauyoyi guda biyu masu bambancin ra'ayi domin tattauna wannan hukunci na kotun kolin Najeriya kan zaben na shugaban ƙasa a Najeriya. Malamai Basmalla. Ga muna a cikin shirin tsaka mai wuya na sashen Hausa na muryar Amurka inda muke tare da lauyoyi guda biyu waɗanda suke da ra'ayoyi mabambanta kan hukuncin da kotun koli ta yanke na korar ranar da an takarar jam'iyyar pdp a ciko abubakar ya shiga yana kalubalantar nasarar kuma ayyana bola tinubu a matsayin wanda ya lashe zaben 25 ga watan fabrairu abun ma kazalika ya shafi dan takarar jam'iyyar labour peter obi ah, muna tare da barista abubakar kurawa wanda yake ganin wannan hukuncin haka yake babu wani korafi ko Allah ya isa ma da za a iya yi kuma barisa awal abdulkadir albarudi mai cewa to sai dai a yi Allah ya isan ya so a duba kuma wasu abubuwa nan gaba da za a iya a sake wani sabon yunkuri a farko barisa bakar kurawa yi mana bayani me za ka ce tukuna kan hukuncin nan da aka yi assalamu alaikum wa rahmatullah gaskiya lallai muna cikin jin daɗi da farin ciki da kuma godiyar ubangiji da allah ya kawo ƙarshen wannan shari'a da dama mun riga mun sani insha allah in dai za a yi adalci to lallai shi shugaba bola ahmed tinubu za a ayyana a matsayin wanda ya kada kowa a wannan shari'a so lallai muna cikin jin daɗi zai mu ce alhamdulillah komai ya yi daidai kuma alƙalai sun yi abin da ya dace sun duba doka kamar yadda ta tanada sun kuma gudanar da ita ta tsari su ba mu da wani korafi awon abdulkadir albarudi me zaka ce akan hukuncin Eto eh eh, alhaji nasir <clears throat> wannan al'amari hakika kamar yadda ka sani kowane ɗan ƙasa zai dubi abin a matsayinsa na ɗan ƙasa ne ba a matsayinsa na ɗan wani ɓangare ko ɗan wata jam'iyya ba shari'a da ta zo ana ƙalubalantar shugaban ƙasa da sa da takaddunsa da wasu abubuwa zarge-zarge irin waɗannan abubuwa ne wanda ya kamata kotun koli ta fara la'akari da fuska da kuma sunan ƙasan da yadda mutane na waje za su iya kallon ƙasan da kuma wani irin legacy da gado da wani shiri za a yi wa zukatan yara masu tasowa akan abubuwan da suka shafi yin takardun jebu da wasu abubuwa don haka ya kamata a kalli abun sama da yadda suka kalle shi kada su saka abin da suka kira technicality ko kuma salo da fidda fice su ɗaura shi sama da adalci da kuma kare mutunci na ƙasa don haka a guna shi wannan um, shugaba bola ahmad tinubu shine shugaban ƙasar najeriya yanzu kamar yadda kotun koli ta tabbatar amma mun ɗauki abin ne kawai tun da ya riga ya karɓa ya kai ga wannan kujera yau ba fata ba ko juyin mulki aka yi bayan da muka iya kamar yadda aka yi a Nijar. don haka duk yadda ka yi ta hau mulki ka hau mulki amma ya kamata a ce an dubi wasu abubuwa sama da yadda suka yi dubi da technicalities suka suka zartar da wannan hukunci nasu wato awal kaya wajen kayan yi amfani da wasu ka'idoji ne ko in ce wasu dabarun shari'a kenan wajen yanke wannan hukuncin sosai kuwa saboda ai eh, malam nasiru Eh, ita wannan magana ta takarda ba yau aka fara ta ba gani fayami ya yi ta na tsawon lokaci amma ya samu matsala a wancan lokacin saboda an yi amfani da immunity to don haka an taho har yanzu an saka abin a fuskan duniya kowa ya gani sannan kuma wannan takarda da aka bayar ita jami'a ta zo ta tabbatar a gaban kotun amurka cewa bata san yadda shugaba ya samu wannan takarda tasa ba don haka ya kamata su ko su dubi abin eh, kotun koli ta najeriya ita ma ta kwatanta yin wani abu makamancin haka ta kalli abin sama da eh, kudin da za a iya kashewa domin a sake yin zaɓe ko kuma ran wani zai iya ɓaci ko kuma wani abu makamancin haka su kalli irin tarbiyya da gini da za a yi a zukatan mutane na ciki da wajen najeriya akan irin shugaban da ya kasance shine shugaban kasar Najeriya. Barista Abubakar Kurawa ka ji abin da Alba ya faɗa cewa a sai ma wannan abun tun marigayi gani fahimi ne ake ta fama kan maganar takardun nan na Bola Ahmad Tinubu. Haka, na ji abin da ya faɗa. To amma abin da ya kamata ya bambance mutane yana da bambanci kwarai a ce wannan allegation ne aka yi ma'ana wannan tuhuma ce ake ba mutum da kuma tabbaci an yi wannan tuhumce-tuhumce a baya misali kuma ko a bayan da aka yi ba a kai ga nasara ba ko maganar immunity ne ya kawo misali in an ce immunity ne to ai bola ne biya bar gwamna tun bakwai. da ya sa ba a ci gaba da binciken ba lokacin da bai da immunity din har a kama shi da wannan laifin na ɗaya kenan na biyu wannan maganar da ake yi fa ya kamata shi a matsayinsa na lauya ya sani cewa doka ta tanaji shi electoral act ya tanaji abin da ake kira free election marketing misali abubuwan da ya kamata kafin zaɓe ne ya kamata a yi su wanda maganar ingancin ɗan takara na ɗaya daga ciki wannan mutane ba su yi wani ƙoƙari ba a wannan lokacin sun je ko su nemi kotu tunda suna da ganin suna da abun faɗa su je su kai ƙara kotu su ce na bai da takarda saboda haka bai kamata ainihin ta da shi takara ba ko bai kamata jam'iyya ka za ta bashi tikiti ba ba su yi ba aka tafi aka yi zaben nan bayan an tsaye da shi a takara an zo an yi zaɓe an gama aka tafi suka ba an kada su zaɓe suka shigar da ƙara a kotu kotun farko kenan court of appeal wanda ita ce court of first instance kotun farko kenan a harkar zaben shugaban ƙasa a wannan gabar duka ba su zo sun kawo wannan ikirarin da suke yi ba sai da aka gama aka nana su da ƙasa an tafi kotun koli sannan su zo su wani ce wai menene bai da takarda kaza kaza kaza wannan duk zance ne kawai na dan siyasa duk zance ne na dan siyasa babu wani magana da zaka zo da shi wai maganar wani dan kasa ce. ai kifin kasa shi ne amma ba amma ba ka ji abin da supreme court ka ji abin da supreme court ya faɗa kan cewa wannan abu ne na cikin gidan gani ni ya fara yi a dubu biyu da bakwai don me ba ku kai shi kotu ba kun tuhumce shi an tabbatar da shi a matsayin wanda bai da takarda shekara nawa daga ba an sabin zuwa yau yau shekara nawa daga ba an sabin me kuke yi bacci kuke yi sai da mutum ya zo zama shugaban kasa akwai kuta da fitina kuta da kare ba kuna cewa bai bai a ina ne bai makarantar ba a awal abdulkadir albarudi na ji kamar kana cewa akwai wani abun da kotun koli ta yi kana nema ka kalubalanci turawa ai eh, maganar da ake yi abin da ya dauko wannan jam'iyya da ta zo take kalubalantar Eh, fitowan kashin shetima a matsayin mataimakin shugaban kasa abu ne mai sauki eh, kotun koli ta ce wannan abu ne na cikin gida don haka pdp ta fito ta ce jam'iyyar da ba ta ba bai dace ta tsayar da ɗan takara ba wannan matsala ce ta cikin gida amma idan abu an zo mutum ya zama shugaban kasa wannan babu wani laifi a kawo takardu da bayanai kuma an ji an kawo takardun amma kuma eh, kotun koli ta duba abinda na kira da salo da da fice da ma kotun kolin eh. abinda ta faɗa tana da conflicting takardu guda biyu kun kawo mun kawo hmm. kuma kowanne ya zo daga wannan jami'ar ne saboda haka wanne za ka aminta da shi a gaishe ku idan Allah ya kai mu rana wata yau za mu dawo mu ci gaba da wannan tattaunawa din inda kuma za mu ji wannan sabanin bambanci da ke tsakanin lauyoyin musamman game da yadda da apc da pdp kowa ya kawo takardu da ke da alaka da makaranta da aka ce turbu ya yi a chicago da ke na amurka kuma aka gabatar a kotu kuma karshen ta ta bayyana hukuncin da ta bayyana muna godiya ga su bakin namu da shi wakilin namu nasiru alimulhaka ya gayyato mana wato barista abubakar kurawa da kuma barista awal abdulkadir albarudi wanda suka halarci wannan wuri domin bayyana mana ra'ayoyinsu za mu kawo muku ci gaban wannan tattauna tasu rana ta yau mun ba ku lafiya daga washington dc ni aliyu mustapha sokoto a gaida aliyu mustapha sokoto yanzu kuma sai labarai amma ta ce. To a takaice dakarun Isra'ila da tankunan yaƙi sun ƙara zurfafa zuwa arewacin Gaza a ranar Litinin inda suka fara dakarun su a yankin Falastinu a daidai lokacin da kasashen duniya ke kira da a kare fararen hula. Rundunar sojin Isra'ila ta faɗi jiya Litinin cewa an sako wata mace sojin da ke hannun mayakan Hamas a farmakin da suka kai ta ƙasa kuma tana cikin ƙoshin lafiya ba bayar da ƙarin bayani ba. A ɗaya bangaren kuma shugaban hukumar majalisar ɗinkin duniya da ke taimakawa Falastinawa a ya faɗa jin litinin cewa fararen hula a zirin gaza na fuskantar uku ba tare da tilasta masu cewa gidajensu yayin da isra'ila ta kaddamar da yaƙi da hamas tsarin tsagai da gudanar wucin gari cikin gaggawa ya zama al'amarin rayuwa ko mutuwa ga miliyoyin mutane shugaban hukumar philip lazarini ya faɗa taron gaggawa na kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya kan halin da ake ciki an kai wa dakarun amurka iraki da siriya hari da jirage marasa matuka ko rokoki akalla sau ashirin da 24 a cikin 'yan kwanakin nan ciki har da akalla har-har uku da aka kai ranar litinin a cewar jami'an tsaron amurka akalla biyar daga cikin waɗannan har-har an kaddamar da su ne bayan da dakarun amurka suka kai hari a wasu cibiyoyi biyu a gabashin siriya dakarun juyin hari na iran